يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سبيلا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka da saduwa a wannan yammaci na juma'a daren asabar daren da ya daidai da takwas ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina yau shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da uku lissafin kiristoci kuma yau takwas ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu allah madaukakin sarki ya rajo wannan masallaci mai albarka masallacin kwastam wanda yake nan titi yusufari road a cikin wannan birni na gashuwa ƙaramar hukumar bade a jihar yoga a ƙasar najeriya ci gaba da tafiyar alkur'ani mai girma idan ba a manta ba muna cikin suratul baqara sura ta biyu idan ka faro kirga daga sama ba ina mun kwana a الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الله ما يغتفه الذين يؤمنون سوء المتقون سوني وإذا إيماني لديه ويقيمون الصلاة صلاة سكي قيادة الله ومما رزقناهم ينفقون wannan aya jiya muna cikin karatunta sai lokaci halinsa abinda bahaushe yake cewa ruwa ya tsare wa ɗan kada bai zama wanka ba to yanzu kuma ruwa ya dawo idan kada ya dawo bai kamata yi sai a ci gaba da wanka muna cikin farin allah madaukakin sarki wa yanzu muna salata sai muke faɗin ita sallah idan kana yin ta yadda Allah madauki sarki ya umarni kana tsayar da sallar yadda Allah ya umarce ka to akwai wasu fa'idodi da za ka samu wanda muka ce fa'ida ta farko da za ka samu za ka gane cewa Allah na karɓar ibadar ka ko baya karɓa ta hanyar da matuƙar sallar tana samun shiga to za ka kuwa kana nisantar munanan ayyuka idan kuwa ka ba ka nisantar munanan ayyuka alama ce ta sallar ka ba ta samun karuwa fa'ida ta gaba idan kana yin sallar yadda ya dace muka ce ba za ka zama mai yawan ƙorafi ba da an samu matsala sai kayi ta labari kayi ta surutu an yi maka kaza ba a kyauta ba to idan kana yin sallah wacce annabi ya karantar to za ka daina wannan fa'ida ta gaba da ake samu in ana yin sallah yadda musulunci ya koyar to sallah tana hana ka rowa ta yadda in ka samu sai ka riƙe kai kaɗai ka zama ramin kura daga ke sai ‘ya'yanki to in kana yin sallah irin wadda annabi ya koyar ba za ka zama haka ba za ka zama idan kana yin sallah yadda annabi ya koyar to sallar tana zage maka dogon buri ba za ka zama kullum kai so kake ka tara dukiya ba kana ƙoƙarin barin duniya amma kana kokarin tara wa duniyar matuƙar kana yin sallah yadda manzon Allah ya koyar to sallar za ta hana ka irin waɗannan abubuwa abu na gaba wa yake so Allah ya gafarta masa zunubansa duk kuna so hadisi ya tabbata cikin musnad imam ahmad da isnadi zuwa ga sahabi abubakar as-siddiq al-akbar Allah ya fara mishi ya ce na ji manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce babu wani musulmi da zai aikata zunubi sannan ya kyautata alwalarsa ya yi raka a biyu ya nemi Allah ya gafarta mishi fata sai Allah ya gafarta masa zunubansa kenan daga cikin fa'idar da ake samu idan ana yin tsalla yadda da ya karantar akwai kankare zunubai ciki ko babu ai ga wani hadisin ma hadisin Abu Hurairah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yanzu da zai yiwu a ce kowane ɗayanku akwai kogi a ƙofar gidansa kullum yana fitowa ya yi nitso ya yi ninkaya a cikin wannan kogin ya wanka sannan ya sake komawa gida an jima kaɗai ya sake fitowa ya sake naucewa cikin ruwan ya yi wanka an jima kaɗan ya sake dawowa ya sake nitsewa cikin wannan ruwan ya yi wanka ya haka sau biyar a wuni kullum sau biyar yake yi kuna ga a jikinsa ba a samu wani datti Da sahabbai suka ce ba za a samu ba manzan Allah ce to haka salloli biyar suke akan zurbanku in dai kana sallah yadda annabi ya koyar to zurbanka za a kankare su fa'ida ta gaba da ake samu idan ana sallah idan mutum ta rikice mishi ya shiga uku ya shiga tashin hankali bala'i ya zo kuma yana nema a kawo gudunmuwa daga Allah madaukakin sarki to babbar hanyar shine ya je yayi sallah mun gane wannan Allah rama Allah madaukakin sarki ce wasta'inu bis sabri was salat wasta'inu bis sabri was salat wa innaha lakabiratun illa 'ala al-khashi'in Allah madaukakin sarki ce in ta rikice wasta'inu bis sabri was salat ku nemi taimako da yin haƙuri kuma ku nemi taimako da yin sallah an gane wannan idan kuka nemi taimako da su Allah madaukakin sarki zai kawo dauki Allah ya ce wa inna halaka biratin duk da cewa ita sallah ba karamar aba ba ce mai wahalar gaske ce illa alal kashi ina sai akan wanda suke jin tsoron Allah madaukakin sarki su kadai ne a wajen su sallah abu mai sauki ne Allah ka ƙara sauƙaƙe mana sallah a zukatan wannan ita ma fa'ida ce daga cikin fa'idar tsaye da sallah daga cikin fa'idodin da ake samu idan ana tsaye da sallah idan wato wata ya kisfe abinda bahaushe yake cewa wai rana ta kama wata malam bahaushe wa ya ce maka rana ce ta kama shi idan wata ya kisfe ana neman agaji to a fito a yi sallah an gane wannan idan rana ta kifte ana neman adadin Allah to a fito a yi sallah shi yasa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam idan an shiga wannan yanayi sai ya yi ne sai ya ce a fito a yi sallah shi ya yasa aka samu salatul kusufi shamsi wa kusuful qamar fa'ida ta gaba da sallah take da shi shine idan wato aka rasa ruwan sama ruwan ya tsaya to a fito gaba ɗaya a bawa gari baya sai a je a tsaya a yi sallah Allah madaukakin sarki zai kawo ruwa fa'ida ce ko ba fa'ida ba ce fa'idar da ake samu idan ka tsaye da sallah ba za ka taɓa samun wani abu da zai rinka rikita maka lissafi ka yi ta shakka cikin al'amari idan kana so ka samu asalin zaɓi nagartacce daga Allah madaukakin sarki to ka yi mai ka yi sallah hadisi ya tabbata daga jabir dan abdullahi Allah ya kara masa yadda da mahaifinsa yace allamana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama istikharata kama yu'allimana suratan min alquran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya koya mana sallah koya mana sallah, nan da yayi yanda yake koya mana karatu ya koya mana istikhara yanda yake koya mana karatun alkur'ani haka yake koya mana wannan istibara ne to ya ya koya muku sai yake idan hamma ahadukum bil amri idan ɗayan ku ya himmantu zai yi wani al'amari wani kalar kasuwanci za ka yi aure ne za ka nema wani gida ne kake so ka sayi gidan za ka tsaya takara ne wani gari za ka bi. ko me kake so wani al'amari ne yanzu kana so ka ba wa Allah zaɓi Allah ya zaba ma wanne ya fi alkhairi ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam in ɗayan ku yayi wannan ya ce falyar raka'a raka'a ta yi min gairi farida ta to ya yi sallan nafila raka'a biyu ba sallar farilla ba idan ya yi sallan nafila raka'a biyu yanda aka umarce shi da ya sallah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kun mali ya kul sannan sai ya ce Allahumma inni astaghfiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlika al-azim Allahumma innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta 'allamul ghuyub Ya Allah ina baka zabi cikin iliminka ina neman ikon ka ƙarƙashin ƙaddarawarka ya ubangiji inni astaghfiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlika al'azim kuma ina roƙonka daga falalarka mai girma ya ubangiji kai ne ka sani ni ban sani ba ya ubangiji kai kake da iko ni ban da iko ya Allah kai ka san duk abin da yake boye Allahumma in kunta ta'lamu in dai har kai din ka sani anna hada amru cewa wannan al'amari sai ka faɗi sunan lamarin idan har ka san tafiyar nan da zan yi in har ka san neman auren nan da zan yi idan har ka san kalar kasuwancin nan da zan yi in har ka san takarar nan da zan tsaya in kunta ta anna hadha al-amr khairan li in ka san alkhairi ne gare ni fi dini a cikin addini na wa ma'ashi da cikin rayuwata wa aiki aaqibatu amri da kuma ƙarshen lamari na. in har ka san haka faqaddirhu huli, to Allah ka dara mini shi wa yassirhu huli? Allah ka sauƙaƙe mini shi thumma barik li fihi sannan ka zuba mun albarka a cikin sa Allahumma in kunta ta'lamu anna hadha al-amr ya Allah in dai ka san wannan lamari sharran li sharri ne gare ni fi dini a cikin addini na wa ma'ashi sanan sharri ne gare ni a cikin rayuwata wa aqibatu amri sannan sharri ne gare ni a ƙarshen lamarina ya ubangiji fasarrifu anni to ka raba shi da ni wa sarrifni anhu ni ma ka raba ni da shi Sun qaddir li hairan haythu kana sannan ka kaddara min alkhairi ko ina ya kasance Sun barik li fihi sannan ka samu albarka a cikin idan kai wannan to kai istikhara ina masu bukatar istikara. wannan ita ce istikara da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya karanta an gane ko amma duk wata istikhara da zaka je wajen wani ko ki je wajen wani ya ajiye wani dan faranti da yashi a ciki yana dan zazzanawa yana miki bilin idilin ido ido to wannan kafirci ne ba musulunci bane duk wata istikara da za a ce ma istikara ce a ce rinsa idon ka dauki tarbi ko rinsa ido buɗe qur'ani ko bari in duba maka in ne mafarki gobe ka daudi iskanci ne ba addini bane wannan ita ce istikara kuma annabi ba cewa yake bari in maka istikara ba cewa yake je ka yi koya wa sahabbansa yi, idan kun tashi za ku yi ku yi sallah raka'a biyu ku roƙi Allah madaukakin sarki idan ba za ki iya kawowa ko ba za ka iya kawowa da lafazin larabci ba to in kana jin Hausa Allah yana jin Hausa idan kana jin turanci Allah yana jin turanci in fulatanci ka iya yana jin fulatanci idan kai kanuri ne to Allah yana jin kanuranci duk yaran da kake ji Allah madaukakin sarki yana ka ba shi zaɓi ka gani ka shiga cikin harkar idan alkhairi ne za ka ga Allah yana buɗa maka tana ta yiwa kawai sai ya sawa da tsuwa da abin idan ba alkhairi ba ne za ka ga Allah yana raba ka da wannan abin ban sani ba ko an gane wannan shi ne istikara islamically Allah madaukakin sarki ya zartar da wannan yana daga cikin fa'idodi da ake samu da tsayi da sallah da ma wasu fa'idodin waɗanda ba wannan ba Allah madaukakin sarki ya sa mu dace kifa ta biyu kenan ta mutanen da ke da takawa waɗanda ƙur'ani ke zai musu shirya sifa ta uku sai Allah madaukakin sarki ce wani mara razaqnakum yunfiquna dangane da abin da muka arzuta su kuma suna ciyarwa da labarin tambayo cikin wannan garin naku na gashiwa waye ne wanda yake da arziki da ba Allah ya arzuta shi ba akwai kowa Allah ne ya arzuta shi to idan Allah ne ya arzuta ka idan kana so ka zama cikin masu takawa waɗanda Qur'ani zai zama musu shari'a to ka rinka ciyarwa daga abin da Allah ya arzuta an gane ko kar wani ya je ce ai ba zaunawa ne ba ai tsaye nake ba tun yau ba na je Kano na je Lagos na je kaza na je kaza ne ma nake kai kar wani ya ce maka haka sai Allah ya rubuta sai ya maka ne yake wa ba An gane karatu alaramma wa ma min dabbatin وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين الله مدعو كيفي وما من دابة باب وتدبة في الأرض أبن أسام duk abin da yake tafiya a ban kasa kullu ma yajibu ala ardi an gane ko mutum yana ciki akuya tana ciki kinkiya tana ciki kaza tana ciki sanuwa tana ciki jemage yana ciki kwarkwata tana ciki kuma min fata in Allah ya ce dabba har da kai an gane ko yawa ya rage yan abokinka ne yake ma dabba to wannan kuma da wani da ba sai ka nemi dalili babu wata dabba a ban kasa Allah yake illa ala Allah rizquha fati akan Allah ne arzikin ta yake shi yake arzuta mun gane wannan to ga ba wayo bane kenan ba tsabar dubaru bane shi yasa duk irin harkar da kake a duniya wacce ka samu dama ka samu kuɗi akwai wanda yana yin ta tun ba a yi ta ko bai samu ba haka ne ko ba ka wani idan kana ji sai an yi boko an yi digiri da digirgir da digirgir sannan za a samu kuɗi sai ka je ka gama digiri da digirgir da digirgir din sai Allah madaukakin sarki in ya tashi zai baka aiki sai ya turo ka karkashin wanda bai iya rubuta sunansa haka ne kuma ba wani shi idan aka zo ana so ya kame sai dai a nuna mashi dan gwala amma kai kuma dokta gashi a karkashin kamfanin sa kake aiki da wannan digirorin da suke bada kuɗi ya kamata ya samu kuɗi kun gane rasu na gobe gane Allah ta gafarta mana to dangane da abin da muka arzuta su inji Allah madaukakin sarki kuma sai suka zama suna ciyarwa malamai sun yi maganganu guda uku dangane da limara zaka na kun yanke kona wasu malamai suka ce abinda ake nufi da limara zaka na kun yanke kona zakka wato zatin nasab wacce take da nisabi an gane wannan ita ce ake nufi zakka da ake fitarwa ka noma amfanin gona wanda ake fidda wa zakka wanda yake da wato ya kai adadin da za a fitar da zakka a raba shi kashi goma a ba da kashi ɗaya kai ka ɗauki kashi tara idan noman rani ne wanda kai kai bayi da hannunka a raba kashi ashirin ka ba da kashi ɗaya ka ɗauki kashi goma sha tara idan dabbobi ne gwargwadon yadda aka tsara ƙidayar, idan kuɗi ne suka kai adadi a raba su kashi arba'in a ɗauki kashi ɗaya a bayar kai ka riƙe da wasu ka ce wannan shine mara da tsana ku ne ko wasu ka ce a ba wannan ba bane mimara da tsana ku ne kuna shine waɗanda suke under control din to suna ɗaukar nauyinsu, suna kula da su yana ciyar da iyalanta yana kulawa da matarsa yana kulawa da 'ya'yansa duk wanda yake karkashin sa yana kulawa da shi yana ciyar da shi shine mai mara zaka nahum yunfiquna wasu malamai suka ce a ba wannan bane kawai wanda ake nufi shine dukkan wata kalar ciyarwa da wacce waccan ta zakka da kuma wannan ta ciyar da iyalai da kuma ciyar da wani haka wanda ba ƙarƙashin mulkin ka yake ba ka samu dama ka ce bari in taimake shi duka yana cikin min mara zakanahum yunfiquna an fahimci wannan da kyau to duka wanne ne ba in faɗi ba ciki kowanne ma ya ciyarwa ne to Allah ya ce dangane da abin da muka arzuta su suna ciyarwa kare dukkan su ukun sun shigo ciki menene dalili ki kake alarama Allah madaukin sarki ce laisa bi birra an tuwallu wujuhakum laisa birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib walakin al-birra man amana billah walakin al-birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين نعم واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون waye yake so ya gane menene musulunci gaba daya kana so malamai suka ce ka kalli wannan aya saƙon da ta kawo shi ne musulunci Allah madawaci sarki ce laisa birra an wujuha wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib ku saurara ku ba wai shine addini ba mai da fuska wajen gabar ko yamma ba nan ne addini yake sai dan Najeriya kaji shi dan Najeriya ya dauka kawai sallar da yake rubuta ko addini haka ne ko ba ka wani duk duniya wanda ka dan Najeriya sallah ana an yarda da an kira sallah to za ka ana riki za ka fi sallah da sallah an yarda da wannan sannan ka zo da ana program na addini an taru gaba da ana jin tafsiri ko ta'alim duk duniya wanda ya dan Najeriya kun gane sai dai da an idar da sallar ko an tashi daga tafsirin kuma sai ya zama arna ya ajiye musulunci a wani lokaci haka ne kuma haka wani sai a zo tafsiri ya gama tafsiri sai ya sace takalmi mai tafsiri yana faruwa ko ba faruwa sai a je masallaci sallah sai an idar da sallah liman ya fito daga takalmin sa to wannan sallar da kake ba wai ita ce kawai addinin ba in ji Allah madaukakin sarki ka saura ka ji mai addini Allah da yake sai ce walakin nal birra abinda ake cewa addini man amana billahi ana samun sa wajen wanda ya imani da Allah wal yawmil akhir kuma yayin imani da ranar lahira za a yi hisabi wal mala'ikati kuma ya imani da mala'ikun Allah ya san idan ya saba wa Allah za su narke shi wal kitabi ya imani da littattafan Allah madaukakin sarki ya yadda su ne za su ce a yi ya yi su za su ce a bari ya bari in suka ce kar a yi kaza to zai bari in suka ce a yi kuma zai an gano wannan wal kitabi wanda bi gina sannan kuma ya yi da annabawa ta hanyar su ne kawai saƙon Allah yake zuwa ba ta hanyar wani haka kawai wani sha an gane wannan wannan abubuwan guda biyar bayan Allah ya faɗe su sai ya kawo su biyar din a lokacin da aka samu wayannan biyar din tare da shi na da sai yake wa atal mala ala sannan ya ɗauki dukiyarsa ya bayar da ita bisa da yana son dukiyar ba wajen dan baya son ba sai ya ji baya so ba yana son dukiya amma ya cire ya bayar to wa zai bawa na farko sai Allah ya ce da wuri kurba kaga wanda ke under control din shi an gane ko da wuri kurba sai ya ce wani ya tama sannan kuma sai marayu wal masakin sannan sai talakawa wa buna sabil sannan sai bako ko wanda yake tafiya guzurin sai kare wasa'ilina sannan sai mutumin da yake da damuwa yake bara ku gane alqur'ani ba inda Allah ya ce kai bara Tun kuma amma ba inda Allah ya ce in ya bara yazo kwana shi kun gane karatu wasa'ilina na shida sai Allah ya ce wasir riqabi wanda yake wato halin kuncin rayuwa halin bauta bawa ne ku taimake shi wanda yake tsare ku taimake shi shi ma bawa ne an mai da shi firjina an gano wannan ku taimake aina wanda yake ɗaukar dukiyar shi bisa ga yana jin yana son dukiyar ya rinka ɗaukata yana ba wa'annan mutane kaso shida an gani ya yi na shida kenan na bakwai sai Allah yake wa aqama salata sannan sai ya da sallah malam mai sallah duk sai kai wani da nake magana sallah an gane bayan yayi wannan kuma sai Allah yake wa atar zakata sannan ya bada zakata kar ya dauka yanzu da an faɗi yankan to yanzu na sai ya shiru a'a yanzu akwai wata dukiya kuma wanda zai fita ita haƙƙin Allah ce ita wannan idan ya cire ta ya bayar sai aka yi sa'a wani ya karba to sai ke mashi nagode da karba ne da karba ne da aiki ba wai shi wanda ya karba bane ke mahu godiya a da ka bashi da ka kai ne za ka yi godiya Allah ke maki baki ka yi amsa don in bai amsa ba ya barka da bala'i na farko akwai yiwuwar dalilin wannan zakar sai dukiyarka ta kone gaba ɗaya ko ɓarayi su kwashe ta na biyu idan akwai wannan zakar cikin dukiyarka da baka fitar ba akwai yiwuwar ba za ka mutu musulmi ba sai ka mutu kirista ko bai mutu kun gane Allah ka tsare to idan aka raba ka da wannan Allah ba a raba ka da bala'i ba wa ya kamata ya godiya to amma kawai dan an samu mutane jahilai sun yi yawa sai ka ɗauki abu ka ba mutum ka alhaji Allah ya saka da alheri Allah ya jiƙan iyaye alhaji Allah ya kaza ai kai ne zaka mai godiya Allah ya saka da alheri da kace mutum karba ni da wannan alaka kai wa qama salata sai Allah ya ce ni wa ata zakata na bakwai na takwas ya ce wal mufuna bi ahadihim idza ahadu da kuma mai cika alkawari idan yayi alkawari idan kai alkawari sai ka cika shine na nawa eh na takwas ko na tara eh na takwas ne man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyina wa atal mala ala hubbihi wa aqama salata wa ata zakata والموفون بأهدهم bi أهدوا idan ahadu wal sabirin da turba asai wal bara'i wa hidan basi na goma sannan ya zama mai haƙuri an gane haƙurin nan yana yin shi a wurare guda uku hilba a sa'i a lokacin da duniya take yi da shi ana yin harka da kai to kai haƙuri an gane za ka ce ni za a ikanci kowa ya sani mu ne gadan nan a ka zama mai haƙuri a wannan lokaci da yawa mutane na zama yan iska lokacin da suka samu damar duniya ka baka ci jarrabawa wannan ra'ayi da kuma cikin cuta matsala ta zo an shiga damuwa an yi asara an yi rashin lafiya an tsiye ka daga kujerar mulki nan ma ka yi gane karatu? karka ce wane ne ya sa min ido dama na ji suna magana ta suna zumbe na ai mahasada na ne su ne suka yi kaza su suka jefe ni a'a in ka haka an cika biyu ba ko da ga asara na kuma ka rasa tauhidi sai ka yi haƙuri ka da Allah ne ya dama kuma zai yayi an fahimci wannan sai ce wahilar ba'asi hinal ba'ati shine lokacin da ake aikin Allah idan aka zo masallaci aka kabbara aka tada ikama to ka zama mai haƙuri a jure a karanta duk surar da za a karanta a yi ruku'u mai kyau da kai a yi sujada mai kyau da kai har a yi sallama ba tare da ya bace ba idan aka zo wajen tafsiri ka samu guri ka zauna da kai aka fara ka ba tare da cin an cinye an lokaci ba har a tashi idan aka je wajen mikin. ka yi haƙuri a zauna da kai ba tare da cewa ina da uzuri ba daga nan a yi ta tafiya duk wata harkar addini har zuwa filin daga wannan shi ake cewa hinar ba'a wa'anda suka haɗa wa'annan siffofi guda goma ku saurara ku sai Allah ya ce ula'ikan da ku, sadaku wa'annan su ne masu gaskiya rana to sauran ba wa'anda ba wannan ba an ce wa'annan su ne masu gaskiya to su sauran ba sun wadda ne kake kun gani to su masu gaskiya nan sai a ce Allah ce wa ulaika humul muttaquna su wayannan su ne masu takawa wayanda Allah wajen sarki ce hudan lil muttaqina kun gane karatu shi yasa wa mimara zakanahum yunfiquna ya hada wayannan ciyarwar gaba daya Allah ya gafarta ba ba ma za a ga wani matarsa ba ba ya iya ciyarwa matarsa ma yana jin bakin ciki ya bata kudin cefa ne ita shi duk kudin da ka tara idan kana korin kudin cewa ne sai ka kari me yasa hadisi ya bukari annabi sallallahu alaihi wa sallam ce duk ranar da kuka sani a duniya tana bullowa Allah zai sauke wasu mala'iku guda biyu wannan mala'ikun banda addu'a ba su da aiki ɗayan abin da yake cewa shi shine Allahumma a'ti man anfaqa khalafa ya ubangiji duk wanda yake ciyarwa ba matsala ya ubangiji kamar da gurbi kara mashi ya Allah ɗayan kuma cewa yake Allahumma amsik man amsaka talafa ya Allah duk wanda yake makewa Allah ka make duk wanda ya rike ka rike duk wanda ya tanke ka tanke Allah in mala'ika ya addu'a karbi ya ce kuma karbi ya wuce to mala'ika nan yana ta wannan musu addu'a sai kuma kana nan kana kawo dole ka samu matsala mun gane wannan ka zama mai ciyarwa to kai malam gauro ka ji Allah yana cewa a mala'ika yana cewa wanda ya ciyar ka mayar mara gurbi to kai ba kake ciyarwa na'am yeah duk wa'annan gorayen wani zo kawo kare su ta zane su zo kawo mana kare tattalin arziki wannan tattalin arzikin najeriya da ake cewa ya karye ya yi kaza ya yi kaza ko idan ana so a farfado da shi duk wayannan marasa auren a musu aure Allah mata da maza gaba ɗaya ku aure da su in kuna so su zama amma sai aka ɗauko yayan wata wall a'a idan kai aure baka da aikin yi za ka shiga talauci an yi kaza an yi kaza وأنكحوا الأيام الصالحين من عبادكم فضله والله واسع fi Allah maɗaukakin sarki ya ce wa an kihil a yama minku kun ji magana ba da kana faɗa ba dama ba ma da daga kada wa an kihil a yama minku ku aurar da gwagwayen cikin shi a yama jam'i ne na aimu aimu ne wanda bai da abokin aure namiji a ce mishi aimu mace a ce aimatu duk wanda kuwa gabe da aure ku yi kokari ku aure da shi da Allah ba duk wacce kuwa ganta ba ta da aure ku yi sauri ku aure da ita da Allah ba wa salihina min ibadikum ba wai akan yaya kawai aka tsaya ba har akan bayi da kuke da su Allah ya ce in dai kun lura ba su da matsala ku aure da su wa ima'ikum da ku yangi bayi mata su ma in dai ba matsala aure ta yi wani ya Allah ku kuma talaka ne bai da aiki ne bai da kaza ya za mai aure Allah yake ku aure da su in ya kunu fuqara ayyubihim Allahu min fadli idan talakawa ne Allah zai wadata su daga yalwarsa Allah wa yake da yalwar wa yake wadatawa yace to zai wadata su daga yalwarsa in duk aure da su sai kuka yi aure da su kawai talauci ya rinka damun al'umma Allah ya ce wallahu wasi'un alim Allah shi ne mai yalwa kuma shi masani ne subhanahu wa ta'ala Abubakar As-Siddiq al-Akbar Allah ya kara mishi har ya bar duniya idan ya ana zance ana ce akai harkoki sun yi wahala komai ya kaza ya kaza irin surutun da ake yi sai ya ce ku amsa kiran Allah wajen yin aure shi kuwa zai cika muku sa wajen wadata domin kuma yanzu gudun auren kuke yi ai talauci kuka jawo ai wai sai ya mallaki gida to Allah zai kaddara maka mallaka gida a duniya ba Allah ta gafarta ba mun gane kenan idan kana son kuɗi kai me Allah daga cikin hikimomin da ya sa aka sunanta aure akwai yin kuriya ciki akwai bunƙasar tattalin arziki kuna so gane tafsirin wannan ayar eh practically kuna buƙatar ganewa ya Allah bari tambayo manya manyan shagunan da suke cikin kasuwar gashi wannan na masu aure ne ko na marasa aure ne dala gidajen da suke cikin garin nan mafi yawan su na masu aure ne bari marasa aure dala dukkan ta makanta mun motocin da suke wuce na masu aure ne bari marasa aure to wannan bai sai fasara maka ayar ba a ce masu aure ne suke da kuni, sai zo ka dauki nan talakawa Thank <laughs> you. kun gane karatu ne ko ba gane ba Allah ka gafarta mana na ce da ku wa'annan wa'anda ba aular ba bagwaren da kuke gani su ne suka jawo mana kai ta tsara Allah na faɗi wannan maganar ko bari ba ku misali za ku gane idan goro ne ta abinci da safe zai je wajen mai shayi da indomi ƙarya nake yi su waye manya-manyan kwastomomi mai injiri a lagana to idan zai je karya nawa zai kashe wajen karyawa eh wani ya ce ɗari bakwai to mu kaddara mashi ɗari biyar ne da rana ya cinye ɗari biyar da daddare ya cinye ɗari biyar nawa kenan dubu ɗaya ɗari biyar idan yana da mace nan mudun shinkafa yake dubu ɗaya ɗari biyu da shi da matar gaba ɗaya idan suka dafa kwata na mudun shinkafa zai ishe su ci a wuni haka ne har wani ma ya samu to dubu ɗaya da ɗari biyu kai dividing nasu into four nawa ne ɗari uku Nera ɗari uku mu ba su kuɗin jefane nera ɗari biyu nawa kenan cikin dubu ɗaya da ɗari biyar saura nawa saura dubu daya sun ci sun ƙoshi har za ka samu wani wani samu haka ne kuma haka bane yanzu naira dubu ɗaya ta rage me za a yi ta za a risabin wannan wani saura ne gobe ma idan aka ci sai a wata naira dubu ɗaya, jini ma naira dubu ɗaya ta tsallake gata ma naira dubu ɗaya ta tsallake kifta naira dubu ɗaya ta tsallake idan aka yi kwana goma ana ajiye naira dubu ɗaya nawa in aka yi wata dubu talatin in aka yi shekara ba dubu ɗari uku da sittin to dubu ɗari uku da sittin idan aka yi shekara goma shekaru nawa kenan miliyan uku da dubu ɗari uku da sittin a shekara ɗaya da ya yi aure sai ya samu dama cikin abin da yake cinyewa da shi ɗaya yanzu sai aka samu miliyan uku da dubu ɗari uku da sittin za ku ko matsiyaci biyar dana shi a cikin shi ba da Allah ta sanar arzikin mu ba zai kare ba kun gane karatun nan ko gane eh sannan ka je ka tambayi wanda suke da wannan kuɗin da kake gani majoritin su in ka je ka tambaye su sun samu kuɗin ne bayan sun yi aure ba wai sai da suka samu kuɗin suka yi aure sai kuma kana nan bibi da birnin kwalanta ruɗe ka wuce ka samu kuɗi ka yi aure to ka kulle kofar samun kuɗi sai in garin da za ka yi kuɗi Allah ka shirye da mu Allah ya ce wa mimma razaqnahum yunfiquna dangane da abinda muka ciyar da su kuma suke arzuta suke wato abinda muka arzuta suke ciyarwa wannan sifar almuttaquna ta uku kira sun yi imani da gaibu suna tsaye da sallah suna ciyarwa kan abin da suka samu ba za a ce a ce ga kwamitin marayu su kasa ba da kuɗi ba zai fito da kasuwa ribar da ya ci baya safin ya zai ciyar da wani ba ba zai zauna a haka ba wannan siffa ce ta ne ta almuttaquna daga nan sai Allah ya ce mai alarama wallazina yu'minuna bima unzila ilayka wama unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun Allah madaukakin sarki sai ya ƙara kawo wata siffa ta gaba wallazina yu'minuna bima unzila ilayka su ne waɗanda suka yi imani da abin da aka sauke shi zuwa gare ka an gane ko wannan kafin din da mirin ya'udu ila man annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to waɗanda suka yi imani da abin da aka sauke wa manzan allah sallallahu alaihi wasallam menene abin da aka sauke wa manzan allah shine alkitabu wa sunna an gane wannan su sun yi imani da qur'ani sun yi imani da suna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam don haka sun yarda shi wannan musuluncin babu wanda yake da ta cewa a ciki in ka cire manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an gani qur'ani ka kaza to sun yarda ba wanda ya ce bullo da wata magana daban da ta ci karo da Qur'ani su yarda sun yi imani da Qur'ani kenan an gane wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ga abin da shi ne daidai to ba wanda ya isa raba su da wannan abin kun gane wannan karatu wannan shine yi uminu da bima unzila ilayka domin abin da aka sauke wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ai qur'ani ne da hadisi domin Allah madaukakin sarki ce wa ma yantiqu anil hawa wa ma yantiqu anil hawa eh. in huwa illa wahyun yuha wa ma yantiqu anil hawa annabi sallallahu alaihi wasallam furucin da yake yi bai kasance ba na son zuciya ya zama ra'ayinsa ne kawai yake shafi fa kawai yake kaza in huwa Allah yake bai zama ba illa wahyu yuha fa wahayi ne da ake mishi in annabi yake kaza to ne in yace ku aikata kaza wahayi ne in yace ku bar kaza wahayi ne in ya ku labarin kaza wahayi ne sallallahu alaihi wa sallam. shi yasa shahadatu anna muhammadar rasulullah suka ce in ka ce ashhadu anna muhammadar rasulullah dinnan ba za ta tabbata ba sai kayi abubuwa guda huɗu a wannan lokaci abu na farko da atuhu fi ba amara idan ya bada umarni kawai baka da zabi sai ka ci gaba da shi. wata tasdiquhu fi ma bara, kuma ka gaskata cikin tun labarin da ya bayar na uku wa ijtina bu ma huwa nisantar abin da ya hana ya tsawatar in dai yace kaza a bari to sai ka nisanci wannan sai ka nisance shi an gane ko na hudu wa Allah yi ubadallahu illa ma shara'a, kuma ba za ka bauta wa kowa ba sai da abin da shi din ya shar'anta ba wani shar'anta shi in kai haka lalle kai da shi manzon Allah amma idan akwai wani kuma da zai iya shar'anta maka ka hau a to yanzu baka yadda shi ne kawai manzon Allah ba kenan ka san san wani manzon kenan a garin kun gane karatu idan annabi ya bada umarni ya ce a yi za idan annabi ya ce a yi za ku yi eh annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku cika gemu saboda haka wajibin ka ne kai namiji ka take gemu kuma ka cika mun gani kun bai kika da sun kuma kuma ba kar ka yadda wai wani ya tsaye da gemu a gidansa sai aka fara surutu kai wani baka da kunya ka da gemu kai da gemu wani abu ce mai sauki sai ka ce ah to ai yanzu ne yasa ba ku ka za su ba da kunya ba kanwaka saboda na ganta da nuna kuma mamma tana da nuna ko ba haka bane eh ashe ita mata ne sun kunya ah idan Allah bane tambaye ku da Allah wane ne ya fudda mata nuna eh kai wa ya fudda maka gemu to me matsala a ciki wa ya fitar da na mama wa ya fitar da na baba to me matsala a ciki Allah ya sa kun gane karatu ku rike wannan shi ne makami duk wani da kuka ga ya nadi a fara ya ce maka wai kai kun ya ka ne ku tambaye shi ya aka ita wacce yarinya kuma mun gane wannan sannan abin da ya hana ya tsawatar ka nisance shi kun yadda idan annabi sallallahu alaihi ya hana abu za ku bari eh kun amince eh annabi sallallahu alaihi ya hana ka sake suturar ka tauce irin an gane kun yadda in annabi ya tsawatar ya hana abu za ku bari eh wannan kayayyakin auren da kuke gaba ɗaya ku nuna saurayi ya ga budurwa yana so yarinyar tana jin kamar da kaka raina ta yana ta tafi gidansu amma kun tsaya kun ce dole sai an kawo akwatuna masu dungu da karafa an cika su da tankafe dole sai uban ya samo kuɗi da tsiya tsiya ya yi wasu mahaukatan kujeru da mahaukatan gado a lokacin shi ma sai ya haukace tukuna annabi sallallahu alaihi ya tsawatar kan wannan in kun yadda kun yi imani da abin da aka sauke wa annabi Muhammad to daga cikin abin da aka sauke mishi akwai wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza atakum man tardawna dinahu wa kulluhu fazawwaju ya zo neman auren yarku kun yarda da addinin sa da dabi'a ta kanku aura mishi wanda yace ya manzan Allah ko bai da komai sai yace wa illa matukar ba ku dauki wannan shawarar da na baku ba takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir zai kasance fitina a ban kasa da kuma barna babba dan Allah ta faru ko ba ta faru duk wannan fitintunin da suka faru wannan abin yana da hannu a ciki tunda annabi yace in an yi za ta faru kuma za ta faru in ba ku gane sirrin mabarin gabo yaro da ya zo ne mai aka kace ba za ka bashi wasu yayi kudi ya rasa wata hanya zai biya kudi kuma yana son yar kamar ya mutu ya rasa abin sai ya buga ya buga sai zai samu kuɗi in ya rasa yadda zai ya samu kuɗi sai ya haɗa kai da wasu sai a zo a sace ka sai a shigar da kai lungu sai a rinka waya a kawo kuɗi idan aka yi waya aka kawo kuɗi sannan sai ya sayo a fata sai turo maka ba shi kenan ba Allah ba ya jawo matsala Allah ka gafarta ba tasdiquhu fima akbara in annabi ya bada labari dole kai yadda an gane ku karka yadda annabi ya faɗi cewa filin alkiyama mutane za su tashi fatan, uratan gurlan mutane za su tashi tsirara kowa zai tashi loba ba kafiya ba a kaifa ba komai kowa zai tashi kawai sai kuma wani ya zo ya ce mata a ai akwai wata malumma tana da aljihu saba'in da wani zai tashi da ita da Allah wannan magana ya ci karo da na annabi Muhammad ko bai ci ba idan dai haka gaskata maganar annabi dole ka ce wancan kariya yake kuma duk girman sa wannan shi ta ake samu da rashin kunya ba mai girman wannan ku yi hakuri ba mu ce ba mu ce akan maka lafiya da girma ba ba mu ce bai da ilimi ba ba mu ce bai da dalibai ba mun yarda da ilimin sa da girman sa da shekarun sa amma matsalar da aka samu da muka auna nashi ne da na annabi muhammadu sai nashi ya bada kun gane karatu da muka kalli girman shi sai muka yi yin manzan Allah sai muka kai ina da muka kalli yawan ɗalibansa sai muka gaba su kai na annabi Muhammadu ba da muka lura da iliminsa sai muka gana annabi ya shallake nashi sai muka ce kai to yanzu na annabin mu dauka wanda yake kunya ne eh? wani kuma sai ya ce maka a to ai jikan annabi ne to da muka kalle shi jika ne sai muka ce ba matsala wani mu rike sama. eh kuma tsakani da Allah in dai kika na dan arziki da jami'ar shi ba shi dan kaba kadan shi ne matsala a ciki kai ne kawai sai ga mutum ya rike kakanka to kuma da Allah ne mai lafiya inda kai dan arziki ne ba kamata kai ma ka rike shi ba Allah ta gafarta mu alladhina yu'minuna bima unzila ilayka su ne wanda suka yi imani da abin da aka saukar zuwa gare ka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ma unzila min qablika sannan kuma suka yi imani da abin da muka saukar kafin ka me ne aka saukar kafin shine annabawa da manzanni da aka turo kafin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da duk littattafan da aka ba su to waɗannan sun yi imani da su sun yadda sai dai shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yazo to ya shafe nasu da nashi suke aiki amma sun yarda da su ba su waye kowanne ɗaya daga cikin annabi ba an gane wannan ba wai waɗanda suka ce sun yi imani da sauran annabawa ba amma da suka zo sai suka ce da wasu sai an haɗa duka kun gane karatu shine ma'anar wa ma unzila min qablika misali akwai waɗanda suka ce su sun yarda da annabawa gaba ɗaya tun daga annabi Musa idan ka ɗauka kai baya har kan annabi adamu duk sun yarda da su amma wanda ya zo daga baya da annabi isa da annabi muhammadu ke da su akwai waɗanda suka ce a su sun yarda daga annabi isa zuwa ina zuwa can baya amma ba su yarda da wani wanda ya zo daga baya ba shine annabi muhammadu akwai kuma waɗanda suka ce su sun yarda daga annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam tun daga annabi adamu har annabi muhammad duk sun yadda gaba daya wayannan su ne musulmai an gane wannan to da labarin tambayo wasu mutane ne aka hada guda uku akwai guda hudu akwai wayanda su ba su bayar daga annabawan ba gaba daya abinda da aka soke wasu eh to mutane da suka samu kansu a ƙasa daya wannan kasar da suka samu kansu akwai wayanda ba su yarda da annabawa ba gaba daya akwai wayanda sun yarda da annabi wane ba su yarda da annabi wane da annabi wane ba akwai waɗanda sun yarda da annabawa amma ba su yarda da annabi guda ɗaya ba akwai waɗanda sun haɗa annabawan gaba ɗaya sun yarda da su dan Allah idan duniya da gaskiya sai aka zo ana so wani ya zama shugaba cikin al'umma na waye kamata shugabance su ba ku an sami ba shi wancan bai yarda da annabawa ba gaba ɗaya da Allah idan ya shugabance ku ku da kuka yarda da annabawa zai muku adalci eh ai muku adalci ba shi wancan kuma ya yabe da annabawan to amma da annabi Musa da annabi Isa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai yarda da su ba dan Allah wannan idan ya samu shugabanci waɗannan mutanen annabi Isa da mutanen annabi Muhammad zai musu adalci shi wancan ya yarda da annabi Isa da sauran amma bai yarda da annabi Muhammadu ba dan Allah idan ya samu shugabanci a ƙasar zai yi wa wanda suka yi imani da annabi Muhammad aranti to shi kuma wanda yake ya yi imani da gaba ɗaya ba idan ya samu shugabanci da Allah zai ware kenan waye ya tantance shugabanci al'umma Allah ya sa kun gane karatun nan wannan ita ce sifa ta shida wa ma unzila min qablika an gane wannan kuma suka yi imani da abin da aka saukar kafin ka sai Allah madaukakin sarki ya kawo sifa ta bakwai sai ya ce wabil akhirah dangane da lahira kuma hum yu'minuna suna da yakini sun yadda idan an mutu za a tashi ba wai daga duniya ce Kaduna ba kun gane Kaduna idan da da cikari sun yadda bayan an mutu za a tashi wasu kuma yau sai bayan mutu za a tashi ba waya za a yi a mutu a lalace a narke kuma sannan a dawa tashi waya za a yi haka ka jira wani cikin hankali yanzu kai banda kanji babu kai gaba ɗaya sai aka kirkiro ka wannan bai bada wahala ba sai lokacin da ka lalace sai a sake gyara ka sai zama wahala yanzu mota ce wanda ya kirkiro ta ya yi bakinta ba ta wani da shi a lokacin kirkira ba amma sai ta lalace bayan ta lalace ta zama wato hafala yanzu kuma sai aka ce yana su zai gyara ta sake koma wata sabuwa sai a ce a wannan aiwa zai ba yala faɗin magana ne na ya hankali ba shi ya yasa Allah madaukakin sarki yake dan adam yana zagi ban kuma yi daidai da wanda bai zaga ba ban dace a ce ya zage ba dan adam yana karyata ni kuma ban yi daidai da wanda dan adam bai karyata ba ban cancanci ya karyata ya ce amma zagi na da yake shine cewa da yawan ina da ɗa cewa ina da ɗa wannan shine zagi karyata ni da yayi Shi ne cewa idan ya mutu wai ba zai tashi ba wannan da'awar mummunar da'awa ce Allah yana fushi da wannan su malamai suka ce don haka a duniyar nan sai da Allah madaukakin sarki ya kashe ya tayar sau biyar don ya nuna wa masu irin wannan tunanin cewa in an mutu za a tashi sau biyar ya kashe ya tayar an ga cewa ashe in an mutu za a tashi don su gane cewa ah, in an mutu ba za a tashi ba wani labarin ba ta zo mu ji ta bane an gane wannan mm. alaramma Allah madaukakin sarki yace وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون النبي موسى Allah madaukakin sarki ya ce ya zaɓi dattawa masu hankali cikin banu Isra'ila mutum saba'in su je don su ji maganar Allah madaukakin sarki saboda in sun dawo su ba da al'umma wa al'umma shaida cewa lalle su ma sun ji maganar da annabi Musa yake da Allah da ya je ya yi magana da Allah suka bi sai suka ce mai da laka ai san ba za mu taɓa yin imani da kai ba abada hatta na raza hajara kawai ga Allah kwalo kwalo mu gan shi karara ya bayyana in kana so mu yi mai ya ji ba wani al'umma matsalar ta yi yawa ka kalli mutanen nan fa dattawa ne aka nemo saba'in dattawa masu hankali wayanda suka san ya dace ya kamata su ne da wannan bambarmar me tsammanin ka inda za ka ɗebo a dai lokacin Allah ya ce fa aka dasko musu aibatu sai tsawa ta kama ku wa antum tanzuru kuna kallo kuna faduwa kuna mutuwa annabi Musa ya dinga roƙon Allah ya Allah ka kama mu da abin da wawayen cikin musu suka aikata annabi Musa ya ta addu'a Allah ya tayar da su Allah madaukakin sarki ce sun ba ba'asnakum min ba'di mautikum sannan muka tayar da ku bayan mutuwarku la'allakum tashkuru saboda akwai yarku ya Allah godiya ku dawo ana Allah ya kashe ana ya kobe kashi ana Allah ya kashe yana Allah ma Allah madaukin sarki yace wa idh qataltum nafsan fadara'tum fiha nafsan fadara'tum fiha na'am wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun Allah madaukin sarki yace wa idh qataltum nafsan kutuna lokacin da kuka kashe rai fadara atun fiha sai kuka rinka tun kuɗa wa junan ku wannan laifin wannan yana cewa wane ya kashe wannan yana cewa wane ya kashe wallahu makurujun ma kuntum taktumu Allah kuma shine mai fitar da abin da kuka zama kuna boyewa فقلنا اضربوه ببعضها فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون الله مدوكين سركيتي فقلنا اضربوه ببعضها كما كتب خدكي غاور wannan mutumin da sashin naman sarwa ana yin haku wasu yi miki Allah ya ce kazalika yuhyi Allahul mauta kamar haka Allah ya kira ya tuto in ba ku gane an gane wannan sannan ya ce ne yana bayyana ayoyin ta kayi kula masu hankali na Allah ya kashe yara ya ko da kashe yara ya kashe yara ya abu na uku Allah madaukakin sarki ya ce alam tara ilal ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا نعم فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون الله مدعوكين ake yake cewa alam tara fara alladhina kharaju min diyarihim baka gani ba zuwa ga mutanen da suka fita daga gidan su wa hum qulufun su dubbai ne ji Allah madaukaki hadara da maut saboda kawai gudun mutuwa fa qala lahum wallahu mutu sai Allah ya ce duk mutu sai da suka mutu Allah ya ce kuma a sanan sai ta da su ya raya su an gane wannan Allah ya kashe ana ko da kashe rayawa na hudu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 kala a wadanta tumi Allah ya ce baka imani bane Ibrahim kai ma kala bala ya ce a na yi imani to me ka kai tambaya ce walakin da ya dama inna kalbi zuciya ta nake so ta kara nasuwa Allah ya ce to ba ka ka kudur ba a tamina tsaye samu tsuntsaye kala hudu ka jawo su surhun da ilai ka yanka su ka fede su ka yayyanka su ka yi gunduwa gunduwa da su sannan ka yi, shafuɗa su ka yi hauni ka yi musu nasu an gane wannan idan kai haka yake kuma iji al'ala kulli jabalin min hunda juzwa sannan ka raba wannan naman nasu ka raba shi gwargwadon wa'annan duwatsun da kake da shi kowane dutse gaje ka sa wani kaso wancan je ka sa wancan je ka sa ka raba idan ka gama rabawa yace kuma wudu uhuna sannan sai ka zo ka kira su ka koma ka kawai sai ka kira su ɗaya daga cikin su da ka ya ci naka tsaya za su zo maka da sauri annabi ibrahim ya aikata haka ya zo ya tsaya kawai sai ya kira sunan wancan zuwa sai ya gashi da kashinsa da yake can da tsokasa da yake can da jijiyar da take can da gashin da yake can ya baro ko sun sun haɗu ta sai gashi ya zo ya same shi sai ya sake kiran wancan shi ma haka Allah madaukakin sarki ce ka sani shi Allah mabuwayi ne kuma mai hikima Allah ya kashe yara ya ko bai kashe yara ba wuri na biyar Allah na Allah ce aukan ladhi mata alladhi marra ala qaryatin wa hiya qawiyatun ala urushiha na'am qala anna yuhyi hadhihi Allah ba'da mawtiha فأماته الله مئة عام ثم قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه نعم وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشدها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير <laughs> ana ma Allah ya kara maka albarka Allah madaukin sarki ce aukan ladhi marra ala qaryatin ko kuwa misalin wani mutumi da ya wuce akan wata alƙarya wasu malaman tafsiri suka ce uzairu ne wallahu a'lam da ya wuce akan wata alƙarya alƙarya ce da ya santa ana hada hada ana komai misali kamar garin fatasko ka fito daga gwamnati za ka zo kashe za ka zo fatasko to kana zuwa sai ka samu garin gaba da ya rushe duk mutanen su mutu da ya wuce haka sai mamaki ke zo nan gari shi ne ya koma haka sai sai an na yi huyi haɗe shi ku ba da mawuta yanzu ya Allah ya kada wannan garin kuma ya haya shi bayan wannan mutuwa wanda ya dan bar gari ya koma bayan gari ya samu wata yar bishiya ya zauna Allah ya ce fa amata hullahu ya ta'ani sai Allah ya kashe shi sanda ya shekara ɗari sun ba a tabu na sai tayar da shi ana tayar da shi ce kamla bisa shekara ta nawa tun yaushe kake qala yau ma abu da yau yace ai zamana nan da dai bai wuce wuni da ko wani yanki ne ma na wuni ne qala bal yace ai ba haka bane ne. ni ata ai min shekara da ibai to amma za a iya gane sai aka ce wanzur ila da'anika wa sharabika ka duba abincinka da abin shanka yana da gurasa da shayi ya duba yana gama duba Allah yake lamin ta sanna ya hutewa da safin sa sai ya zai da yake gara da sai aka ce wanzur ila himarika duba jakinka sai ya duba gefe ko ta ina ya duba sai da ga jaki an gane wannan da ya duba sai da gano ba sai da gajaki yana dubawa da bai gajaki ba can sai ga wani kashin jaki fi irin kashin bayan nan guda Allah ke ce zai ila gida ki gaba da kallon shi wannan kashin kai fa nun shi yanda muke gina shi kawai sai ga wani kashi da wani kashi suna zuwa kyaf suna zuwa ne to na a an ce sun mana su hala amal sai muka makara mashi nama sai ya tabbata shafinsa ne ya kalle shi ga wadanda shi ne asalin jaki duk abin da yake da shi shi din ne ta bayyana ko bata bayyana ba Allah ya fara mata bayyana ba lokacin da ta bayyana mata kala sai sai a alamu na fi kowa sanin annan la ala kulli shay'in qadir Allah ya da iko akan kuma zai kada kowa kun gane yanzu na Allah ya kashe yara ya kobe bai kashe yara ba to ya kawo irin wannan duniya saboda masu cewa in an mutu ba za a tashi ba su kalla su imani amma duk da haka wani Allah ta ta Allah madaukakin sarki ce wajen aikin ya zama sun samu sifa ta bakwai ta dangane da lahira suna da yake in sun mutu sun yadda za a yi hisabi a kabari za a tare su za a tambaye su a filin kiyama za a yi hisabi za a raba littafi za a hau sikeri za a hau sirari za a tafi kowa zai samu sakamakon Allah ka mara da su shi ne wani mara zaka fi yunfiquna ala ramata Allah ya ce ne ulaika ala hudan ulaika ala hudan ربهم وأولئك هم المفلحون أنا أتي أولئك وإن سند سكير ومن سفر قبائع على هدى من ربهم سنة كان شريعة ندر أولئك هذا إذا كذا متجي ترى كان شريعة أولئك قرآن جزين وشريعة وأولئك هم المفلحون sannan وإن su ne masu rabauta idan ka ga mutum da irin wannan to ko me ya maka kai hakuri ka zama ni kadara in ba za ka yi lokaci Allah ya tabbata amma a fada ba za ka yi nasara kan shi ba saboda me yana cikin wayan da ake cewa al-muflihuna su ba su ce nasara ne a duniya da lahira in kai fada da shi ba za ka yi nasara ba mun gane karatun da ne wannan su ne kaso na farko daga cikin mutanen da suratul baqara take su kamar mana mana kai mutane ne kala hudu da annabi ya zauna da su a madina an gane wannan idan Allah madauki sarki ya tsawaita rayuwar mu ta gobe zuwa gobe za ku yi shi da ƙarfin Allah subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh